Wannan dai ya zama wani kalubale ne musamman idan aka yi la'akari da cewa mafi yawan masu kayayyakin da aka fi bukata a cikin watan Ramadana ba sa tu'ammali da na'urar zamani ta hada-hadar kuɗi. Na ziyarci babbar kasuwar Wuse da ke babban birnin tarayya Abuja don jin yadda farashin kayan yake. Sunana Ibrahim, kayan abinci na kasa shinkafa ne, su wake, fulawa, madara, suga duka muna saida. Farashin kayayyakin abinci gaskiya yana hauhawa, ya ma hau za a ce ba ma ya wannan ba. Dan gaskiya yanzu wancan satin mun saida shinkafan tuwo dubu talatin da hudu amma yanzu gaskiya ta hau ya kai ma talatin da bakwai yanzu shinkafa tu tarafa ma gaskiya abubuwan duk kai komi da ya canza gaskiya ba kamar da ba siga ma ta kara kuɗi dan buhunta ma yanzu dubu talatin da uku fulawa ma talatin da uku sunana suleiman adamu na kasa dankalin zaki da arish da albasa muna gab da shiga watan azumin ramadana yi farashin kaya farashi yana nan gaskiya a yanzu dai bai daga ba bangare na kenan ina siyar da dankalin turawa dubu uku dankalin zaki shine ma ya dan gwada dagawa da dubu ɗaya muke siyar da shi ɗari takwas amma yanzu dubu ɗaya da ɗari ɗaya muke siyar da shi albasa kuma ita ƙasa ma ta dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu muke siyar da ita. Akan buƙaci kayan marmari a lokacin azumi wanda hakan ya sa na tuntuɓi Zaharaddin Nuhu don jin ta bakinsa. Sunana Zaharaddin Nuhu. suna sai da kayan furin ne gaba ɗayan shi ba abin da ba na sayarwa su apple ne su kankana su abarba su afakado fiya su lemon su tanjalo su coconut agwalima da sauransu ne gaskiya daga yau da na yi miki wannan magana ɗin zuwa baya ba abin da ya canza fi sabilin lashi kuma in Allah ya soya da abun da ni nake so da kare canza farahin sayan ne yake da haka yanzu muke sayan shi mangwaro ne ana sayar shi ɗari uku ɗari hudu manya uku dubu ɗaya har ɗari biyar ma fanafo ne ga ta nan yanayi ne hatta ta 15 akwai ta 2000 ta 800 ta 1000 kamar kwandon lemu dubu ɗaya ne ana sayar da shi apple tufa haka na ke sai da shi uku ɗari biyar biyu ɗari biyar kamar irin su grapes su ɗin ma dai dubu biyun ne ba wani abu su kai ba wasu 'yan kasuwa na bayyana tsarin na hada-hadar kasuwanci ba tare da musayar kuɗi ba a matsayin wani babban ci gaba yayin da wasu ke ganin hakan na kawo tarnaƙi wa tsarin kasuwanci ni ne haruna idris lemuna na kasa kayan vegetable musamman ma yanzu akwai karancin takaddun naira a Najeriya wace hanya ake bi don biyan kudin abin da aka ai kasuwar ma ta fi min daɗi hakan wallahi damuwa na in na samu ɗan kaji wanda bai wuce transport ka sa mai a mota ka je inda za ka yi ba kin ga iso isoki haka an rage yawan barayi amma ka ɗauka kuɗi dumu-dumu ka fita ana kallon ka tip zai iya bin ka ya same ka na abdulluha na kasa kunun tsamiya da garin dan wake da kayan shayi da arabian da yaji gaskiya ciniki alhamdulillah mun gode ma Allah amma gaskiya ba kamar lokacin da nerori suke hannu ba a yanzu gaskiya mu yan kasuwa muna buƙatar agaji ya kasance kasance akwai kuɗaɗe a hannu sabila dole ne shine in babu kuɗi a hannu gaskiya akwai mutanen da suke son su saya ka so amma yawancin sabila da babu kashi a hannu su babu tannerori shine da haga ba sa sayan kaya magana mafi rinjaye dai shine yan kasuwar da ke karkara na kokawa kan wannan tsari hawa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya